Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoton wata bita da aka gudanar a birnin Legas game da yaƙi da cutar sida. Sannan kuma za ku ji rahoton shirin zaben ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar Filato ke yi. Bayan haka za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da ƙudurin ƙara kuɗin damar shiga yanar gizo da ake kira data da Turanci da hukumar NCC ta so ta yi. yau akan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi. Kada a manta a sa ɗaya a gaban lamba amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai janye jikinsa gaba ɗaya daga harkokin kasuwancinsa na duniya baki ɗaya domin kaucewa kace na ce wajen gudanar da ayyukan ƙasa idan ya yi fara mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Kwanan nan Trump zai zama shugaban ƙasar Amurka da ya fi kowanne kuɗi. Trump ya yi jiran rubuce-rubuce a shafinsa na Twitter inda ya ce zai tsama kansa daga harkar kula da otal-otal ɗinsa da filayen wasan golf da kuma wuraren shakatawa da kuma kayayyakin da ke da tambarin Trump da gine-ginen ofisoshi da kuma gidajen haya waɗanda kimarsa ta kai adadin biliyoyin dalolin amurka a nan amurka da kuma sauran ƙasashen duniya guda goma sha takwas dokar amurka dai ba ta buƙatar trump ya janye kansa daga harkar kasuwancinsa amma ya ce yana ganin hakan zai fi ma'ana a matsayinsa na shugaban ƙasa saboda haka ba za a samu matsala ta san rai ba game da harkokin kasuwancin nasa trump ya ce shugabancin ƙasa ya fi komai amfani nesa ba kusa ba Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa kuri'a ƙaƙabawa ƙasar Koriya ta Arewa sabbin takunkumin tattalin arziki sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a watan Satumbar da ya gabata. Takunkumin dai an ɗora shi ne kai tsaye inda zai shafi tattalin arzikin ƙasar inda take samun kuɗaɗen gudanar da shirinta na makamin nukiliya da kuma shirin makamai masu linzami kuma hakan zai janyo wa ƙasar ta koriya ta kudu asara fiye da dalar amurka miliyan 800 a shekara wanda yake kwatankacin kaso wato kaso ɗaya bisa uku na gaba daya da kudaden ƙasar take samu na shiga ta hanyar fitar da kaya masu fashin baki sun ce takunkuman da aka kakaba zai yi aiki mai karfi ne akan fitar da makamashin kwal wanda kasar take fitarwa da wajen kaso 60 cikin 100 wanda adadinsa ya kai kusan dala amurka miliyan 700 a shekara labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc an fara fareti da tokar gawar marigayi tsohon shugaban kasar cuba na tsawon kwana uku a tsibirin a yau laraba castro dai ya rasu a ranar juma'a da ta gabata da daddare yana dan shekaru 90 an kona gawarsa a cuba a yayin da aka fara gudanar da zaman makokin shugaban mai kama karya wanda wasu suke alfahari da shi a matsayin wanda ya yi nasara wasu kuma suka yi ta sukarsa a matsayin mai tsanani da ya ruguza tattalin arzikin cuba da kuma danne haƙƙin 'yan adam an fara zaman tunawa da shi tun ranar litinin a babban birnin kasar da kuma gabashin birnin santiago da cuba inda castro ya fara juyin juya halin shekarar 1953 an ɗauki tokarsa zuwa gabashin habana inda za a bi ta hanyar da castro da mayakan 'yan tawaye suka bi zuwa cikin babban birnin birnin da tsaunukan sierra maestra kafin ya karbi mulki a watan janairu na 1959 Wakilan Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a wani zaman tattaunawa daban-daban da aka yi a yau Laraba cewa akwai yiwuwar barkewar tashin hankali a Sudan ta kudu. Keith Harper, wakilan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya akan bin haƙƙin bil'adama, ya faɗa a Geneva cewa muna da labari daga majiya mai tushe cewa gwamnatin Sudan ta kudu na shirye-shiryen kaiwa fararen hula hari a Central Equatoria sannan suna shirya wani harin mai girman gaske da zai kwashe makonni ana kai shi. Sudan ta kudu dai ta musanta batun nan take sannan jakadan Sudan ta kudu Kuwal Alor Kuwal ya karyata batun na tara mayaka da kuma shirya kai hari a tattaunawar da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associate Press. A yau Laraba a Juba, ƙwararru kan sanin haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a kan babu makawa tashin hankali da faɗa tsakanin kabilu zai fara a ƙasar wadda yaƙi ya birkita. Kusan mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin saman da ya ritsa da wasu 'yan kungiyar kwallon kafa kasar Brazil a ranar Litinin da ta wuce a kusa da Medellin a kasar Colombia. Adadin mutanen da suka rasu ya ragu daga mutane 76 da aka rawaito a farkon faruwar al'amarin. Shida ne suka tsira da rayukansu uku 'yan kungiyar kwallon kafa ne na Chapecoense biyu daga cikinsu sun sami munanan raunuka dan jarida daya da kuma ma'aikatan jirgi guda biyu. Jami'ai sun bayyana cewa mai tsaron ragar kungiyar ƙwallon kafar Marcus Danilo Fadilha ya tsira da ransa a yayin da hadarin ya afku amma daga baya ya rasu a yayin da ake tafiya da shi zuwa asibiti. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kimanin dala amurka biliyan 300 wato biliyan 3.4 ne gwamnatin amurka ta kashe a 'yan shekarun baya domin yaƙi da cutar sida ƙaramin jakadan amurka a najeriya ya sanar da hakan a birnin lagos a wajen wani taron bita a kan ranar cutar sida da ke tafa gobe ɗaya ga watan disamba 'yan allah ya kai mu wakilin sashen hausa baban babangida jibrin na da ƙarin bayani babban jakadan amurka a ofishin jakadancin amurka da ke nan birnin lagos mr john bray shine ya bayyana hakan a wajen wani taro na bita a kan lafiya albarkacin bikin ranar yaƙi da cutan hiv a cewar jakada bre gwamnatin ƙasar ta amurka ta samar da wannan kuɗi ne a ƙarƙashin wani shiri na shugaban ƙasar amurka mai suna president emergency plan for aids relief da aka fara a shekara ta da hudu a cewar jakada bre gwamnatin amurka ta damu matuƙa na ganin cewa an kawo ƙarshen yaduwar cutar hiv aids a nahiyar afirka da ma duniya baki daya kuma najeriya a matsayinta na babban ƙasa a nahiyar afirka yasa gwamnati ta amurka ta fi bai da hankali a najeriya cutar ta hiv aids dai a cewar hukumomi na najeriya yana ci gaba da raguwa cewar kwamishinan lafiya na jihar lagos dr jide idris kimanin jirajirai 1143 ne suka kamu da cutar ta hiv inda su ma ake kula da su kawo yanzu dai kamar da kwamishinan ya yi bayani kimanin mutane 5,492 ne masu dauke da wannan cuta ke karban magungunan magance wannan cuta ko kuma rage karfinsa bayan wannan kuma ya ce gwamnatin jihar ta lagos na gudanar da bita na ilmantarwa a makarantu kimanin sakandare 250 da ke jihar a cewan babban darakta mai kula da hukumar yaduwar cutar hiv aids a najeriya dr aliyu idris yanzu haka an samu raguwar masu kamuwa da wannan cuta a fadin najeriya baki daya here in nigeria we have seen a steady decline in the prevalence of hiv dr nasiru sani gwarzo shine darakta mai kula da bangaren cututtuka masu yaduwa a najeriya kuma ya min karin haske game da wannan ci gaba da aka samu a najeriya ta bangaren hiv aids ta wayar tarho alhamdulillah gwamnatin najeriya ta yi rawar gani kwarai da gaske wajen samar da magunguna ga masu dauke da wannan cuta ta sida da kuma irin cututtukan da sukan bujulowa masu wannan cuta ta sida kamar su tarin fuka da makamantansu ba kuma gwamnati ce kadai take ba da wannan tallafi ba manyan jigon da suka fi ba da wannan tallafi daga sassa biyu ne gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin amerika karkashin tsarinta na gudunmawar shugaban amerika ga ce masu cutar wannan sida din wannan da ake kira pefa wannan biyu su suka fi ba da magani da kuma kayan gwaji na tabbatar da rashin lafiyar ko kuma tabbatar da yadda rashin lafiyar take samun sauƙi ko raguwa cewar wata jami'ar lafiya da ke asibitin koyarwa na jami'ar Lagos mai suna Dr. Vicky Ashade. Matsalolin da suke fuskanta ga mutane shine na yin gwajin cutar ta HIV kamar yadda ta yi karin haske. Because the greatest risk is not to be tested at all because you don't know what is going on in your body system. Ta ce akwai bukatan mutane su dinga bari ana duba su domin tantance ko suna dauke da wannan cuta ko kuma a'a. Babban matsala ita ce mutum yana dauke da wannan cuta amma bai sani ba. Wannan ita ce matsala. Ranar ɗaya ga watan Disamban kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar bita da kuma ilmantar da jama'a game da illar cutar hiv aids mai karya garkuwan bil'adama babin jibrin murai amurka daga lagos zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai kewa to madalla a gaida baban jibril Gwamnatin Jihar Plateau ta ƙudiri aniyar gudanar da zaben ƙananan hukumomi da kuma tabbatar da ba a sake samun giɓi tsakanin zababben shugaban ƙaramar hukuma da wanda zai gaje shi ba a cewar gwamnan jihar Plateau. Za ku ji ƙarin bayani daga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji. Gwamna Lalon ya ce gwamnatinsa ta kammala dukkan shirye-shirye da matakan tabbatar da an gudanar da zaben cikin adalci. To us as a democratic government, a credible election will be one. that is characterized by inclusiveness, transparency, ya ce a matsayinsu na gwamnatin demokradiyya za su tabbatar da cewa an gudanar da sahihin zaɓe da zai yi na'am da kowa cikin gaskiya tare da yin bayanai da kuma baiwa 'yan takara damar da doka ta basu ba tare da nuna bambanci ba gwamna lalon ya jaddada cewa gwamnati ba za ta tsoma baki cikin hurumin da kundin tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ba musamman ma yayin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi Sabon shugaban hukumar zaben mai zaman kanta a jihar Plateau Fabian Ntun ya ce suna buƙatar goyon bayan al'ummar jihar don gudanar da zaben cikin tsanaki. Kasan yadda aikin zabe take aiki ne da baya son wariya yana son gaskiya ga Allah kuma aiki ne da ya kamata a bi dokoki saboda haka za mu zauna ne mu duba yadda dokokin zaben suke duk parties da mutanen plateau za su san yadda muke a kai mutane su mana gaskiya su ba mu shawarwari masu kyau mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan harkokin manema labarai dan manjan ya ce gwamnati ta ɗauki kyawawan matakan tsaro don gudanar da zaben babban mataki shine an yi magana da al'umma sun fahimci inda gwamnati take yin da gwamnati ta dosa mun dade ba mu ji an buga bom ko kuma an kashe ko kaza ba balle mutum saboda haka babu ne wanda gwamnati ma za su faɗa ba jama'a da kansu sun san haka a ƙaramar hukumar jasta arewa a lokutan baya an sami mummunan tashin hankali yayin da ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar kan haka sheikh alhassan sa'id ya ce za su ba wannan gwamnati goyon baya ɗari bisa ɗari don cimma burinta abin da nake roƙo wurin mutanen filato an gwamnati irin wannan yadda ita za mu yi mata biyayya ko ka za mu mata biyayya don ta kai gacci duk abin da ta ce a yi bai saba gaskiya ba ina kan gaba kuma zan kira duk wanda zai saurare ni dan a yi maka biyayya muna ganin filato za ta fita ga damuwa da take ciki za ta koma baya-baya can na zaman lafiya da arziki da kwanciyar hankali jihar zaman lafiya a duk najeriya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya. Zama lauyin lafiya shine cigaban Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. Biyo bayan cece ku ce har ma da zanga-zanga da 'yan Najeriya suka yi a kan nuna ƙin amincewarsu da yunkurin ƙara kuɗin daita da hukumar da ke kula da harkokin sadarwar Najeriya ta NCC ta so ta yi. Majalisar Dattawan Najeriya ta dakatar da wannan yunkurin. Za ku ji ƙarin bayani daga Nasiru Adamu Elhikaya. dakatar da umarnin ƙara farashin sayan damar shiga yanar gizo da hukumar kula da kafofin sadarwar Najeriya NCC ta yi ya jawo ajiyar zuciya ga waɗanda na zanta da su da kuma yawancin sauran 'yan Najeriya da suke magana a kafafen labaru. tun farko dai ncc ta umarci manyan kamfanonin sadarwar da ke samar da damar shiga yanar gizo baya ga aika 'yan gajerun sakonni da buga waya su ƙara farashin sayar da ma'aunin shiga yanar gizon wato data don ba wa ƙananan kamfanoni damar cin riba a kasuwar sadarwar najeriya ƙananan kamfanonin sun koka da cewa ko daidai da farashin manyan kamfanonin suke sayar da ma'aunin na yanar gizo san ba za su ci riba ba hukumar dai ta ce dakatar da wannan ƙarin ya biyo bayan sauraron kukan jama'a ne da ke ganin hakan zai kuntata musu awal abdulkadir albarudi matashi ne mai aiki da yanar gizo mu musamman samar afirka muna ganin cewa wannan intanet din wani abu ne wanda muke amfani da shi wajen ci gaban rayuwarmu za ka iya yin hira da mutum ta whatsapp ko ta facebook wanda ba mamaki idan da a waya ne za ka kashe makudan kudade ne kafin ka isar da sakonka soke wannan mataki da aka ɗauka ko kuma ya sar da shi na yi farin ciki da shi saboda abin da za a fara dubawa shine maslaha da amfanin ɗan ƙasa ba amfanin kamfanoni ba duk da cewa su waɗannan kamfanonin za su ɗibi ma'aikata waɗanda ma'aikatan za su iya kasancewa 'yan kasa ne amma amma kuma 'yan kasan da za su amfanu da intanet facebook da kafofin sadarwa da zumunci da sauransu su za su fi amfanuwa fiye da waɗancan waɗanda za a ɗiba aika saboda akwai ɓangarorin da za a ɗiba ma'aikata da dama a najeriya bai cin wannan bangare na waɗannan ƙananun kamfanoni da ake so a duba interest su da farko kafin a duba interest ɗin al'umman ƙasa baki ɗaya. shi ma nasiru musa albani ƙwararre ne kan yanar gizo da ya kawo ziyara abuja daga ƙasashen larabawa. in aka ce za a taimaka wa ƙananan kamfanuka to a wani bangaren kuma za a musgunawa masu amfani da shi musamman talakawa nigeria yanzu ne ake kokarin wayewa ma a san menene yanar gizo wanda yake bukatan aiki yake buƙatan kuɗin da zai ci abinci ya zo dan kuɗin da yake dan samu da shi yana shiga yanar gizo an zo an ce kuma za a kara wallahi akwai wanda megabyte goma yana ga bai wuce riyal naira ɗari ba ko megabyte goma yana masa wuyan ya siya ina ga in aka ce an kara misali a ce an ayin dublin din shi megabyte goma ya koma ɗari biyu a rana ɗaya kaga ai abin zai masa wuya kamfanonin fa sa iya rufewa kenan ba za su iya aiki a najeriya ba ina nufin ƙananan kamfanoni to ai ba dole bane sai sun yi aiki a ƙasan ba sai su nemi wani hanya inda za su dinga samun kuɗi saboda mafi yawancin waɗanda ba su da ƙarfin siyan data sun fi waɗanda suke siyan data ɗin yawa wasu masana na nuna arhar yanar gizo a najeriya kan sa wasu mutane shiga yanar da yaɗa bayanan kiyayya batsa har ma da damfara nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan dakatar da yunkurin ƙara kuɗin data da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Tuma da mun samu kira na farko daga Kaduna. To malama Maryam assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda daga kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jan ka Alhaji Musa. To gaskiya al'amari mun ji daɗi kwarai da gaske ta majalisar dattawa masu jajayen kujeru suka hana wannan yunkuri na wannan kamfanonin sadarwa. Mm. Domin idan muka ɗauka kamar za mu ga kamar wani abu ne wanda ake ƙoƙarin a hana talaka faɗin ra'ayin bakin shi ko kuma idan wani abu da ba daidai ba shine kawai suke magana. Amma in ba haka ba za a ce idan muka lura ƙasashe da yawa da suka ci gaba kamfanonin nan ana yin wa'annan browsing kyauta za ka yi shi. Mm. to alhaji musa garo ka ya goce ba mu ji ka ba amma yanzu bari mu je sokoto Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lauya gajiya da wa muke magana. Alhamdulillah Hajiya Maryam kuna tare da Usman A Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binjiya jihar Sokoto Najeriya. To Malam Usman muna jan ka menene ra'ayinka? to mu sai mu ce wannan abin ya yi daidai kasancewar talaka na bukata abin da ya ce maki a ce ita wannan hukuma ta ncc a ce ta kara cewa a rage wanga abin amma sai wai zan ta kara to gaskiya nan kan sai mu ce wakilan da mun ka tura a sanatocin mu sun yi abin da ya dace saboda haka irin haka ya dace duk abin da zai zama to matsala ga talaka to a ga cewa suna shigowa ciki suna dakatar da shi amma bai dace a ce ana tsananta ma al'umma a daidai lokacin gaba gaskiya to mun gode malam usman ebella yanzu kuma bari mu je katsina Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Bishir mai goro Katsina sabuwar unguwa. To muna jan ka Alhaji Bishir. Eh a gaskiya na yi farin ciki matuƙa da samun wannan bayani da dattawan Najeriya suka yi daga nasa. Mm. Kasantuwar yanayin halin da al'umma kawa ke ciki kasanto matasan mu duk basu da aikin yi wannan abin yana rage ma matasa radadin talaucin da kuncin da suke ciki suna samun aikin yi ta wannan hanyoyin yanar gizo to in aka yi wannan kari kuma za a samu ci baya matuƙa gaskiya To Alhaji Bashir mai gora mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. kuna magana da abdullakin daga Yoro daga Karman daga Yoro da abunan jihar Taraba. To Mallam Abdulhakim muna jan ka. Abin da yake damuna ni ra'ayina akan wannan abun shine ya kamata su sani abinci ma bai ishe mu ba. Sannan kuma abin da muke dan kokari mu samu muna dan duba abin da yake faru. Mm. Da cewa kenan su ma suna son su daina dukufar da mu kenan. Mm. ra'ayi na kenan sai ya kamata at su duba cewa ya kamata su ne za su bada kuɗi a kara mana data don mu da sanin me yake faruwa a duniya ba kuma su ne ne su za su cinye mu gaba daya ba to malam abdulhakim mun gode Allah ya sa sun ji yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. suna na Kofret Abdullahi Dada ta shugaban kungiyar bakanikai ta kasa reshen gundumar Katagun. azara jihar bauchi to comrade mine ne ra'ayinka a yau to na ne dai a gaskiya banda allah ya sa waɗannan dattijan don yanzu dattijai zan kira su ba dattabai ba hmm. banda sun yi wannan kokarin ni dai na yi niyyar daga wannan karon ma zan aje waya hmm. don a yadda muke fama a ƙasar nan ana tunanin abin da a ci a ce to iska ne nan gaba dai kawai ba za a ƙara mata kuɗi ba hmm. Ah, in ba haka ba wayar da muke dan bubbugawa kullum mu rage wa cikinmu abin da za mu ci mu sa waya amma sai ya zamanto a hakan saboda tsabar ba a tausayin talaka wai ita ma za a sake kara mata kuɗi dama na ce zan yi wayar karshe To mun gode comrade yanzu kuma bari mu je yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. To muna jan kamalam. malam. maganan gaskiya a karin kudin wannan yi ba saboda mutum zai ce abin da zai ci kuma wannan ya kamata a ce sun rage mm. wannan karin da ya fi sauki da ta fi kokari da suka ce a karatar da wannan abin nan gaba ma ya kamata haka za su yi abin da suka duba bai tashi ba su ce a bari wannan ya dace kuma sai su sanar yawa a yi. Mm. To mun gode malami daga Yobe da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna so ne mu ji ra'ayoyinku a kan dakatar da yunkurin ƙara kuɗin daita da Majalisar Dattawa ta yi. Mun samu kira daga Maiduguri. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Suna magana da Alhaji Sale daga Maiduguri, Borno State. To Alhaji Sale mai ce gudunmuwa ka yau? Wato gudunmuwa ta abinda da wannan suka yi. Mm. Alhaji Sale muna jan ka ko kana jan mu? Eh ina jin ku saboda talaka ba yanzu muna cikin matsatsi kuma a zuwa na fasa mana ai ba daɗi ba da kyau. Hmm. Eh saboda haka muna Allah ya ba mu abin da za mu ci Allah ya ba shugabanninmu lafiya da da kwanciyar hankali To aman Alhaji Sale daga Maiduguri mun gode da ra'ayinka kuma a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. a ƙasa da shekara ɗaya ƙasashen duniya sun taka rawar gani domin ba da gagarumin su ga abubuwan da suka shafi canjin yanayi domin a cikin watan disamban bayan ne ƙasashe su 200 suka kammala cimma matsaya game da yarjejeniyar da aka yi a ƙasar faransa wanda manufarsa shine rage ɗumaman yanayi da kashi 1.5 na aunin celsius kuma cikin watan nuwambar shekarar ce wannan yarjejeniyar ta fara aiki kusan a lokaci guda ne kungiyar kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasa da kasa ta kaddamar da mataki na sadidan da zai sa kamfanin jiragen saman cimma matsaya akan samar da hanyar dakile hauhawan gurbatan yanayi kana da karshe akalla ƙungiyoyi da al'ummu har ɗari biyu ne da suka amince da yarjejeniyar da aka cimma a kigali wanda sannu akan hankali zai rage samar da sinadarin nan mai gurɓata yanayi musamman wannan da ake amfani da shi wajen samar da iskan nan da ake samar da na'urar samun sanyi sai dai yayin da duniya ke ƙara kusantar samar da makamashin hasken wutar lantarki yanzu haka kasuwar na hasken wutar lantarki sai ƙara bunƙasa yake yi kuma wannan lamari zai ƙara haɓaka ne in ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry sa'ilin da yake magana a taron ƙasa da kasa zagaye na 22 na masu ruwa da tsaki a harkokin canjin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya kerry ya ce a shekarar ta gabata kawai an samu hannun jari a fannin inganta samar da makamashi na kusan dala biliyan 350 kerry ya ci gaba da cewa that 350 billion is the first time that we've been able to see that money outpacing what is being put into fossil Wannan dala biliyan 350 din su ne kuɗi irinsu na farko da aka samu wanda ya zarta duk wasu kudaden da aka samar domin makamashin karkashin kasa da ake samarwa. Domin ko ana samar da fayafayan nan na zakulo hasken rana kusan rabin miliyan guda kusan kowace rana a cikin ƙarshen shekarar ta gabata. kuma wannan shine irinsa na farko tun bayan bunƙasar masana'antu duk da cewa an samu farashin mai da iskan gas da gawayin coal sun yi ƙasa kwarai da gaske fiye da yadda suke a da kuma duk da haka har yanzu ana saka hannun jari masu tarin yawa domin bunƙasa fasahar samar da hasken wutar lantarki ta hasken rana fiye da man da ake samu a ƙarƙashin ƙasa. Yau an samu nasarar ragon gurɓatan yanayi domin ko kasuwannin da ke da nasaba da waɗannan matsalolin sun yi ƙasa-ƙasa a duk faɗin duniya in ji keri. Da yawan 'yan kasuwa sun fahimci cewa saka hannun jari a harkar samar da makamashi ta hasken rana ya fi sauƙin samar da bunƙasa tattalin arziki domin a wannan fanni za ka samu kuɗi cikin sauƙi da kwanciyar hankali duk a lokaci guda. Ba shakka samar da tsarkakken hasken wutar lantarki ana sa ran ya zama wani kasuwar da za a yi kasuwancin maƙudan kuɗaɗe da shi. wanda shine kasuwa mafi girma da aka taba samu a duniya don haka ba wata ƙasa da za ta samu wani ci gaba mai ma'ana muddin ta yi zugun gefe guda ta gurgunta sabon hanyarta na cin gajiyar tsarkakken yanayin samun karin arziki shirin murya amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To Madalla agogo mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 4 saura minti uku yanzu kuma ga nazar ya dawo da labarai amma a takaice. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce zai janye jikinsa gaba ɗaya daga harkokin kasuwancinsa a duniya baki ɗaya domin kauce kaucewa kace na ce wajen gudanar da ayyukan ƙasa idan ya fara mulki a ranar 20 ga watan Janairu. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'ar kaɓawa ƙasar Koriya ta Arewa sabbin takunkumin tattalin arziki sakamakon gwajin makamin nukiliya da ta yi a watan Satumba da ya gabata. An fara fareti da tokar gawar marigayi tsohon shugaban ƙasar Cuba na tsawon kwana uku a tsibirin a yau Laraba. Castro dai ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata da daddare yana ɗan shekaru casa'in. wakilan amurka da na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a wani zaman tattaunawa daban-daban da aka yi a yau laraba cewa akwai yiwuwar barkewar tashin hankali a sudan ta kudu keith harper wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya akan haƙƙin bin haƙƙin bil'adama ya faɗa a geneva cewa muna da labari daga majiya mai tushe cewa gwamnatin sudan ta kudu na shirye-shiryen kai wa fararen hula hari a central equatoria sannan suna shirya wani harin mai girman gaske da zai kwashe makonni ana kai shi kusan mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin saman da ya ritsa da wasu 'yan kungiyoyin kwallon kafa a kasar brazil a ranar litinin da ta wuce a kusa da medellin a kasar colombia da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goban allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin A madadin duk waɗanda suka taya na gabatar da shirin musamman nazar Ahmed Hausawa da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da Sa'ida Hamdun da injiniyan mu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.